Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 29 ga watan Maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan irin raye-rayen da ake yi yayin shagalin bikin aure. da uwa da ya aka ce si competition ta rawa si gasar rawa. Ai ni kuma na da wani biki da na ga da uba da ya suka ringa rawa. Uban shi yana ya iya rawa yan mata iya rawa aka ringa cashe rawa ni in ga miki ne ma duk na gudu Hadiza ai yanzu irin wannan raye-rayen da ake yi yayin shagalin biki sai dai son barka. Wasu suna ganin rashin dacewa ne wasu kuma suna ganin aikin da dira na farin ciki ne to ya kamata a nuna farin cikin. Haka ne fa zara, a don haka nema wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata a zauren tattaunawar mu. Yayin da bakin namu suka tafka muhawara akan wannan batu. Masu sauraro kar a bar ku a baya sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da bata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna. A ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma baƙin da ta gayyato mana zauren namu na yau. sauraro mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a wannan zaure namu muna tare ne da iyaye mata inda za mu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi rawa lokacin biki mai sauraro idan zai tuna duk lokacin da aka yi biki aka yi sha'ani musamman sha'anin da ya shafi mata za ku ga an kira miyar kiɗa ko an kira dj ana ta shagali ana raye-raye ana kaɗe-kaɗe don dai taya waɗanda suke cikin wannan al'amari na biki a murna ya Allah na aure ne ko kuma na suna to musamman dai na aure za ku ga akwai bukukuwa da ake yi da fati-fati da ake haɗawa su ranar uwa su lancan ne su hadda su ƙauye wato ranar ƙauye duk dai wanda ake yi dan dai a tara mutane a ci a sha kuma a yi nishadi za ku ga an samu mai kiɗa ya zo uwar amarya ta shiga tsakiyar fili inda za ta nuna ta da ta. shin wai ko dan ta burge ne ta burge surukan nata ne to ga da iyayen dai a cikin zauren namu dan su fayyace mana wai menene dalilin ma da yasa iyaye mata suke hada irin wa'annan bukukuwan kuma su zo su shiga cikin tsakiyar fage su nuna bajinta cewa e fa su ba amarori ne hajiya safiya aliyu turaki da kuma hajiya su ne a cikin zauren namu yau da zamu tattauna da su malamai barka da zuwa barka to malamai washin burgewa ce kuke so ku yi ko tana ne ake so a yi da da ne ko wayannan mata idan aka shanyo wannan shaddoji ko leshi ga takalmi an sa kuma dama hajiya ga nan gaba da baya riga an ciki sai a zo a nuna gwaninta a wurin me ke faruwa ne wai eh wato kalman biyu ne akwai burgewa kuma nuna murna da sauransu kai fa ne fa ko yar kawaka take biki ko kuma wani abu ka shigo kana so ka nuna kai ma ka shigo biki ka shigo biki da kayasattan ka kai kwalliyan ka ranan nan fa kowa zai ciro kashi ne na akwati ya fito da shi za a kura daka za a kura daka ga kaya masu kyau an saka gwalagwale wanda dama ana aje su daga biki sai biki an shigo an cashi kuma kana shigowa ka san masu kirari za su ringa kirari wani ma watakila ma ya san sunanka ya ce hajji ya ka zaga ta nan zuwa ka kuma ka zo da mit ɗinka kana shiri ka nuna kai ma yau faranin ka ne hmm. saboda haka dole zan ce za a nuna gwaninta ana nuna kasaita hmm. ana kuma nuna akwai abun alhamdulillah in akwai shi haka za a nuna don ba ta dama haka muke <laughs> to masha Allah hajiya hajara jummai to ni dai a nawa ganin ni dai ba zan ce ga ni dai na yadda da ka a yi ko a yi ba amma na fi ba da karfin cewan ka a yi kamar ah. yadda ita hajiya kai tsaye hajiya eh, ranar farin ciki ranar farin ciki ne amma farin cikin ma akwai yadda zaka nuna shi to duk wannan ni da take mun kwatancen da take faɗi ai ina ganin kawai mutum shi yake bunƙasa kanshi yake jin wani kanshi tana ƙara hayaki wanda kuma daga karshe zai zo ya shiga cikin al'amarin a cikin wannan zigin da ba za a faɗi na ɗaya gefen da yake zigawa ba da masu kiɗa da mm. masu waye ne za a je a aikata wani shirman da za a dawo kila a yi da na sani to shi yasa ne nake ganin cewa eh za a iya nuna farin ciki za a iya nuna support da nuna irin muna tare eh. amma kuma akwai yanda ya kamata a yi ba sai an kai ga wannan matsayin ba to ai shi na ga rawa kowane al'ada dai an san rawa ai nuna farin ciki ne tunda ba a bakin ciki da rawa ko eh haka ne nuna farin ciki ne amma kuma rawan ma ai kala-kala ne musamman yanzu mu iyayen yanzu ni da yanda na gamu muna ne Lahi wa ina ilayhi raji'un ni wani lokacin ma ina je bikin musamman irin ta kawa ne sai in ce wai shin jama'a bikinta na zo ko ko bikin ƴaƴanta eh. saboda yanda zaki ga sun ci wani kwalliya an yi wani make up wannan nan da ake fentin nan da eh. simintin nan da ake shafawa zaki ga uwan gaba ɗaya ta canja akan wannan fa kwalliyan sai uwa ta ki shigowa mayan filin taro din da wuri tana can ana ta mata kwalliya eh. in ta tashi shigowa za a ce za a shigo da ita shigowa na musamman to wannan shigowa na musamman a nan ne fa zaki ga kowace ta kwanɗe ta fyaɗe an yadda mayafin na eh, a gefe an faɗi rawa ana ta ɗiban rawa rawan da za su yi kiɗa kuma ba na babba ba na yaro da na wancan talatalatin zamanin yanzu aka canja kiɗan zamanin na yanzu sai kiga sun kama rawa kamar ƙananan yara in aka canja kuma na zamanin su na can sun kama tsalle-tsalle irin na zamanin su kaga dai abin da ya gashi nan daban dariya daban al'ajabi to in ce ma har daban haushi wani lokaci ta hajiya hajiya ko dai nan baki da kafar rawan ne ai ni kuma abin ko dai baki iya juya ni <laughs> hajiya hajiya safi abin da nake so ki fahimta shine ai da da ana wannan rawan sai da kalangu ake yi ana kalangu ana kalangu ana kiɗa ana cashewa mm-hmm. kiga ana ana ta kiɗa kiga eh, yan wan amarya da kawai amarya fito ana kalangu to ni da abin da nake ganin shine kamar civilization ne canja abu to a yanzu magana da muke ba na amarya ta fito tana rawa bane uwa amarya da kawayenta muke magana a abin da sa uwar amarya take fitowa yanzu akwai wani abu da ke kira mothers day wato ranar uwa ranar uwa mm. biki fa yaka take biki amma ke kuma uwar an ce ranar ki ce za ki zo ki farin ciki Allah ya kawo ka zo da kawayenta kowa ki mm. kwalliyan shi gaskiya ne an zo an tattabu e. to ranar na uwar za a ringa ma kirari an maryam ma ba san ma tana nan ba gaskiya kam an ringa ma uwar kirari kenan ana ta mata kirari wanda ke san wani kaza kuma uwar su masu bikin ko DJ ne ko wani ne ya karbi sunayen kawayen ma abin kenan an riga an ka karbi sunaye eh. mm. ana jira to shigowanta ma wato wani abu ne muhimmin sai an tambaya wani irin waka take so ko ni kida take so da za a sa mata za a yi rawa sosai kan ai wallahi malama binta bari mu baki wani labari wani wani biki da na gani ga miki watan yadda ma ake kasa rawan hmm. kashi kashi ne wani da na gani zai din da take labari da uwa da ya aka ce si competition din rawa si gasar rawa don Allah don annabi kin ga wannan ina ina ina hankali a ciki eh to kila burgewa ne ina burgewa to an ce idan barewa ta gudu to haka ne ɗanta kuma ai da rarrafe ba zai ba zai kara da gudu yawa shi ma kamata ya tashi gudun haba Yau to shine kila ake so a gwada a ina magamin tsohon kashi da sabon ai ni kuma na je wani bikin da na ga da uba da ya suka ringa rawa wannan reception ne aka je uban shi yana ya iya rawa yan mata iya rawa aka ringa cashe rawa ni in ga miki ne ma duk na rude nace subhanallah an yi rawa sosai kam to kuma ai ya burge kuna ta kuna ta musu ihu a lokacin wai wai yanzu wai gasa ne tsakanin iyaye da yayansu ne akan magana na wannan nini ne bikin su ne ake yi ne to iyayen suna so suna cewa yaran su suna ta neman miji su samu miji kuma sun kai lokaci wani ta nata kaza ta a nata bari eh, to ni ma idan na wani au har gasan ma har gasa ake ke wani kin ka dije to mu za mu kama ba ma dije ba life live art za mu kawo wato mai kidan na kidan live wanda zai wakan aji kowa mm. dai wato yanayin bikin ka yanayin kudin ka wato iya kurji iya ruwa to shine to ya zama kenan akwai akwai bushasha da kudi akwai bushasha kuma ni abin da dama nake kallo kenan nace ai wannan abun yana kawo ma bushashan kudi zaki ga in baka da wannan kudin ina zaka kira ni kidan wani lokacin wannan sa'annan ka shiga filin rawan kuma ai tafa faman keta kudi ai tafa faman keta kudi mm. kin san abin da ke ban dariya ma in suka gayyato masu kidan gida din nan idan ba su ga an keta musu kuɗin yadda ya kamata ba sai su canja su fara kiɗa suna habaici suna zagin suna zagin mutanen ko ina amfanin baɗi ba <laughs> to wai dan Allah ina muka bar kunya ne dan ne na san dai a arewacin Najeriya ko wata irin kabila aka fito akwai wani abu da ake ce mishi alkunya wato yin abu yanda ya dace mutukar ya shiga wani hurumi akan dan kawar da ido kuma na ji an ce a wannan rawan da ake yi wannan bikin da ake a tara a yi rawa zaka ga lokaci har da sarki ma'ana mai auren diya ya zo ba ko kuma idan ke ce zaki aurar da da dangin amaryan tunda duk kowa ya haɗu ne a wurin dangin amarya da nawa su ma kila suna nan suna kallon uwar miji ga tana tana ta murgude murgude wai ina alkunya ya tafi ne ko an zuke shi ne a zobo to ni dai yana ganin alkunya kam ya tafi ai tun kafin a zobo ma aka zuke shi yanzu dan Allah sirkin ki da zaki auren mishi da ya mm. ko ko sirkarki wanda za ta shigo a matsayin za ta aure eh. ki sai ta zo sai ku zo ku zauna kuna rawa kuna abin nan da ke da kawayen ki kuna murgude murguden wancan ne da can da eh, can da eh. can to gobe idan ya keta haddin ɗaki ko ya ma ɗaki wani laifi ina zaki iya kiran shi ki zauna da shi da wani ido za a yi wannan da wani ido kuma wannan abin ɗauka ake a kyamara yanzu ma intanet ake cillata kiga duniya tana kallo da har jikoki za a samu uh, wanda za su kalli wannan hotuna su ga ana wallahi haka yake bari in ta in gaya miki akwai wani kes da aka samu kwanakin baya can na matsala tsakanin ma'aurata eh. da har ɗaya ta kashe ɗaya da sauransu da aka mm. tashi ɗauko labarinsu su wallahi sai da aka ɗauko hoton bikin ita wannan yarinya da mijin nata aka nuna uwarta tana ta rawa rawa take bi lungu lungu na wa'anda suka zo tana musu rawa tana musu barka da zuwa eh. yau gashi abu ya zama labarin duniya tana cikin bakin ciki da kuka da la ilaha illallah saboda yanda aka samu matsala wannan ya kashe wannan mm. to kin ga duk irin wa'annan abubuwan inda mutane za su gane mm. ba a ce ka a rawan ba amma a lura da irin wani irin rawa za a yi a yi shi kuma cikin tsari to amma su hajiya jimmai sun ce dole sai an bararraje ai musu hajiya jimmai ma ta riga ta faɗi hujjoji kuma na kamar hujjanta mai kwari ne cewa ta fa ana yin murna ne ko ba haka ba hajiya to ai me za mu ce mm. mu kira shi civilization ne wato wayewa wayewa dan saboda su fa yare ne za ki ga yarinya su ce sai aure mama sai kin mun kaza sai kin mun kaza mm. aka ce bari a tara malamai a yi wa'azi a yi wa'azi kawai gaskiya ba ne ba sai wani kaza ta hmm, aurenta gashi an yi kaza na hmm. wani kuma za a yi in ba ki da kuɗi ki gamu ba wai yaran ne ke sama ko kune ko ke sama ne a wani lokaci ya sai su kalli yaran su ce ba musu ba za a musu gori hmm. oh. lokacin su ne a yi musu lokacin su wato wani abin da kwata-kwata dai in aka duba wato akwai dai nusan nuna isani da burgewa da kuma eh, eh, eh, a fita kunya kunyar mutane shi sa ake yi sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma wajen binta domin ci gaban tattaunawar tasu. To shira wannan ba a iya yin wani abu ne a kansa ma'ana kawai mace ta zo ta tsaya in ma za a sai mata liki ta tsaya kawai a tsakiya a yi mata likin koko dole sai ta fito ne ta yi rawan ne a matsayin da na sarka. Aha, yanzu ai sabo ma yayi ake ke baki sarawa Wani yayi kuma? Ah, jeri jeri ake shigowa group group ga gaya miki. To. Idan aka tashi shigowa. Kawayen mm. iya uwa za su shigo nasu kungiyan daban. Amma suna ke baki ma ana. Kuma kila da ankwansa daban. A'a, ke ha ana rehazar. Ah? ana ana wasan kwaikwayi kafin a zo lokacin saboda su rika daga kafa suna rawa haka ne hajiya abun ba sai <laughs> mamaki ba ke ba ni rehazar kuma ai rawan da matan sun iya yi wani kamar idan misali a white wedding wato a white wedding wato auren da ake misali na coci a ya tiga an sai an yi wannan kwaikwayon tukuna da masu rawa da za a shigo da sauransu watan shi ma a ladance yanzu rawan ma shi ma sai an mishi wannan tsarin kenan a su hajji hajji ma sai a shigo cikin tsari sun shiryo shi a shigo cikin tsari za ki ga an yi kungiyan uwa kawayen uwa eh. sa'annan sai a yi kungiyan wai ƴaƴan ita matan eh. su ma za su shigo da uwa da kannan uwa da dangin uwa batch kowanne da irin kiɗan da za a yi mishi za ka ga ana shishigowa sa'annan ita ita ce fati breaker mai kashe tari eh, gaba ita uwar za ta yi abu za ta shigo daga karshe ita mm. ne za ta shigo ita ma takunta daban za ta rika yi shi har zuwa lokacin da sauran kawaye za su zo a rarrafa akan ta ai ta fama manna mata kuɗi ai ta fama manna mata kuɗi to kin ga irin wannan abu ƙara ci gaba yake ma ba ci ba ba a maimakon a samu natsuwan abun yanzu ƙara buɗe reshe take in wannan ta gani tun tunda yanzu ana watsa ta a intanet eh, abun abun za ta koya ko kuma ce wanda ya kwanta ya zama kaman ruwan dare yayi ne yayi ne mm. ai ana yi ya zama yayi in baki yi bake baki waye ba waye ba in baki ba kuma kuma baka da shi baka da shi ko kuma iyayenka irin dai ba su waye ba ba su waye ba saboda haka shi yasa kowace a za ki ga ma ana magana ki za ce ma ma za ki min kaza za a min kaza ni fa za a min kaza za a min kaza wallahi ki kaza malama binta saboda wannan dalilin ƴata ban cika kai ta biki ba Allah kar idan ta bude da wannan idan ta bude ta gani ta sha'awa ta ga wannan kallon ta ga wannan kallon ta ga wannan kallon sai ki ga ta dawo ta ta sani gaba mm. ta ce ita ma ai mata wannan ai mata shi yasa so da yawa irin wannan bukukuwa ba ni zuwa da ita akwai wani bikin da muka je uwar da yake bata da kuɗi ta karɓi hall hmm. sai ce ta ce a gyara filin ta shigo ya take shigowa aka yi ta jiran ya modas dini har karfe shida sai uwar sai uwar da zaga dai mutane sun takura mata sai ce wai tela ne ya dinki kuma karya ne yar ta ki kawa ne wurin ma bai mata ba ita bai mata ba tare tana neman hall ne da za a gyara a sasu kula sasu ko ta fi son ta kunya ta uwarta eh, bata zo ba haka dai duk da uwa za ta zo ta yi wannan rawan dai da yake dai da yake da kunya aka ba musu muka gama muka ce ki shigo da Allah Mother's Day ne da ma shigo ayi ayi ayi Mother's Day wasu suka ina amarya ana ba ta shigo ba ashe can ta ce wurin yi mata local wato bai kai matsayin ta ba bai kai matsayin da take so ba hmm, to yanzu dai kamar dai abin nake gana ake faɗi malaman mu suke cewa to lokaci zai zo da uwa za ta haifi baiwa za ta haifi uwar gijiyanta to mm. wannan dai kusan shi ne ni nake gani yanzu a takaice da yadda ita hajiya jummai take gaya mana tana nuna nusantar da mu iyaye na yin haka har da taimakon 'ya'yansu su suke iza su zuwa yin wannan abin nan eh. domin yaro in ya kai wannan shekarun zai fara cewa ni mama sai fa an yi min kaza mm. mama sai an min kaza mama sai an min kaza to Allah ya sa mu gane amma in dai su yaran suke da wannan ra'ayin to nan gaba kuma me zai faru kenan an lura cewa arewacin ba a Hausawa ne kadai ke arewacin Najeriya ba kuma al'ada akwai al'adun da suka yarda da a zo a yi rawan nan kuma zaka ga an fito din an yi rawan tsakanin dangin miji da dangin mata ba wani abu ne na wannan ba amma akwai inda ake wuce makaɗi da rawa ɗin ma'ana a yi abin da kai kanka cewa bai kamata ba wato rashin dacewan abu. al'adun da ake da su din wanda aka riga sani cewa suna yin rawa musamman ko da sun yi juye-juye ba wani bane akwai al'ada irin ta malam banife shi ya san cewa al'ada ana iya fito amma ko shi a gaban sarka yake zuwa ya je irin wannan abubuwan ko kuwa a ai shi banufan mutum ba zai fito maka a gaban sa yana maka wanda bani ba mutum da ke da kunya masu riki hmm. za a yi rawan za a yi komai amma in su rikai suna nan ma da ba mutum ma idan yana rawa ma rikin shi bai ma isa zo sami shi kuɗi a kai ba hmm. ba a wannan wannan al'adar. To family ne za su yi abin su idan siriki yana zuwa an zai sa kuɗi za a rike shi kai har ka iska je ka sama ka kuɗi a kai hmm. ba a wannan al'adar. Eh. Amma zamani ne zai ya canja. wato ko su ma da suke da al'adun rawan nan ke da ma eh, to malama binta ai bari in shiga cikin wannan maganar to hmm. kin ga dai ba wanda ya kai basaraki al'adun rashin rawa ko eh, to wallahi yanzu zamani ya fara canja sai ki ga 'ya'yan sarauta masu jinin sarautan wai ana kura musu algaita suna rawa ina naga ana hura algaita eh, ana rawa ba sarake ba a san shi da rawa ba algaitan nan sai dai a ta hura maka kana zo na kin kaman dutse shine isa din shine iyawa amma yanzu zaki ga rawa suke so kin ga yanzu abin ya zama ya kara lalacewa tunda har ta sakin al'ada. ana ta sakin al'ada ana koma al'adan turawa ko su turawan ma ni ban san wani irin kalan turawa na indiya dai kawai ma zan ce yanzu ake to wai da kike ta maganan al'ada na wani lokaci kin ce ana ana rawan ne in uwa ta shigo kawayen amarya da amarya ita su ma za su shigo to kenan dai maganan kunya da barin wani darasi mai kyau abun koyi ga yara da yara ga ya bace kenan ai dama ranar nan kai da ka fito zaka abu ranar nan ai dole zaka aji kunya don al'ada gaba daya to in za ka yi kunya ai wannan ba zai yi ba mhm. ka fito ne kana so yau fa ranar ka ne kana munna ai ka za ta yi aure ka ta burge ka ka burge jama'a da suka zo maka ba wani kunya mhm. da kunya shine kawai dai kar ka je kana rawa da namiji ko wani abu fa lokaci ana tabawa tunda sarki ya zo ya manna miki kuɗi kuma shi ma ya zo ya dan tattaka kuma ya gama ko to ai yanzu ma ni yanda na gani ai hadda hadda iyayen maza suke zuwa da abokansu wallahi na je bukukuwa wajen kala nawa da na gani iyayen maza na gurin zaune da abokanansu har ma wani lokaci ki ga namijin ya shigo akwai wanda kuma naga su suna gefe ne amma fa suna kallon matan mutane na ta rawa haka suka duka juya suna ta kallo suna maza da mata ne suna zuwa maza da mata suna zuwa duk da aka ce moda night ko moda ne yake cewa zuwa suna zuwa ba abinda aka daina yanzu ma ci gaba yake ko matan ne suka fi karfin mazan yanzu sai ki je sun ce musu su zo sai ki ga mazan sun zo har ai musu gurin zaman su a ce wannan gurin iyaye ne maza abinda ki fara shine idan idan ki amada kina zo nan miji ki zo a ce sace mijin bai zo ba kuma shi shi angon zai zo dole zai zo da nashi eh tawagan abokai da sadakoki amma ina uban amarya a ciki ai wannan ana maganan uban amarya ne da uban ango su ma suna zuwa wannan sha'anin yanzu eh haka ne ai su ma iyaye ne da su da abokan su wani ma wani ma har su shiga rawa eh su shiga rawa za ki ga shi shi uban ango yanzu da nashi entrance din an mm. shigo da shi ana tawagan tasa eh gaskiya ne ana yi To wai yanzu duk wannan maganar da muka yi ai dole a samu mafita ko shin ya za a gyara al'amarin nan? denawa za a yi ko kuwa akwai yadda za a gabatar da al'amuran don dai a ci gaba da cewa an yi biki ciki lafiya baka lafiya ma'ana al'ada dai ba a ruguza ta ba ɗabi'u mu da tarbiyyar mu ita ma ba a taba ta ba hmm. sannan kuma an samu biyan bukatan cewa an dai gayatar ya wanne ne mafita ni dai ana shawaran yadda na eh. gani don akwai bikin da na gani na je ya burge ni dalili mothers day din nan da yanda ita hajiya eh, hajiya wata ranar uwa ranar mm. uwa aka ce za a yi matan ma har ta zama babban ma'aikaciya a babban har ta yi ma minista mm. lokacin to za ta aurar da yarta so lokacin da da aka zo aka fara dai biki kowa ya hallara ana dai ta abin na annashuwa da jin daɗi sai aka zo aka ce mata ai ga ango nan ya zo sai naga ta ɗaura fuska ta ce ya ce mishi ya zo ya gayyace shi ashe ita can amarya ita ce waya da shi ta ce mishi eh, tunda an saba ana yi yawa sai ta ce ni ban ce mishi ya zo ku ce mishi ya koma to ƙawayenta sai suka rufa akan ita uwa amarya a kakki haka kakki haka sai ta ce to aje a ce mishi ya shigo ta bashi minti goma sha biyar ya yi duk abin da zai yi don wannan biki nata ne da kawayenta mm. da yatta kuma na mata zalla nan da nan aka shigo da shi ta kuma ta je ta zauna da ita da kawayenta Ba ta zauna tare da su ba ta kuma shigo gurin ba ya gama dauke dauken hoton shi ba wani rawa da abin da ya gama hoton shi ya kama hanya ya tafi aka ci gaba so ni abin da nake ganin shawara ba hana ayi mother's day ba a yi din amma a yi shi cikin hikima da fahimta da tunani da sanin ya kamata da hangen nesa. Mm. A nawa shawaran shi ne idan ha zaki maza da ke da yanki kawai ya kamata in ce ce uwa ya. Za ki gaito ita ma uwar ango ta zo tare da danginta ku tare dukkan ku taron ku mata inda hali ma yanzu ai kokari a samu in MC ne mata in azayin DJ ne eh, mata mai daukan hoto mata mai bidiyo tafin mata ya zama komai mata ne ke tafiyar da abu ciki ba ciki lafiya baka lafiya na an wuce gurin ni na shawara amma gwanin da kike saboda kina da wadatar nama a jiki hmm. to ki ce ba video mashallah wannan ce ba bidiyo don ka dauka ma aje a watsa shi wannan wannan idea da kawo i'm really in support of it amma amma kai da goyen baya na goyi baya don wani abu suka ga cewa kaman abun ya mun fara zama turawa mm. amma critically abun da nake magana zan samun DJ mace da sauran da wuya dan ba wanda ta da ita ce ta koyi DJ haka dai kuma ba kawai ka ce ta ringa yin DJ tana sa ba zai yi ba haka ne oh, sai dai kawai to a za ka sa mana to sai dai a sa kaset mm. mm, to wannan din ma a hankali sai a samu kananan Dija a cikin gida mm. nan daga sa kaset da sai an kunna an kashe <laughs> to masha Allah Allah ya kawo da karshen al'amura to mafitan kenan naki an yi na duba shi na duba mafitan sai dai kawai Allah wani ya gyara mana komai <laughs> ba za a daina kiɗan ba dan saboda ko ka yi magana za kwafaran za a rage amma kiɗan dai tun daga al'ada ana yin shi sai dai irin yadda za a fito ana bunƙasa ana gwamnati da raye-raye da ake ga shekaru eh, ma za su shigo ga mm. shekaru a rai to a wasu mace suke wai exercise ne wai abin da ran baka samu kai rawa a gida ban ka zo ne kai kadan murmurin jini ka so a kota ma a kota ma da muka je muka je bikin ga tsalle ta ce mun tsalle na exercise take yi ta ce yanzu ta koma sai sun shekara kuma ta za ta Allah sarki kin ji bayani kuma da wannan dan wannan an ce an aiki munafiki yin biyu <laughs> Allah ya ba mu alheri amin amin

za mu duba yadda ake haɗa fankasau. To yau muna tare ne da malama Hajara wacce za ta koya mana yadda ake fankasau. To assalamu alaikum uwar gida. Daga farko uwar gida za ta tanaji alkamarta kamar rabin mudu. Sai ta tanaji tsamiyarta wadda bata wuce ta naira ashirin ba sai ta tanaji yeast ɗinta kamar cikin cokali na cin abinci sai gishirinta kamar karamin cokali na shan sannan ta tanaji ruwanta kofi daya madaidaici ba babba ba sai ta tanaji mai to daga farko uwar gida za ki gyara alkamaki idan kika gyara alkamaki kika tsince ta kika rege ta za ki wanke abinki ki shanya ta in ta bushe za ki kai ta a niƙa maki idan aka niƙa maki alkamaki za ki zo ki tankaɗe tan aka kawo maki in kika gama tankaɗe ta da rana ki samu rariyarki mai laushi ne in kika tankaɗe ta to dama kin jika ki da wannan ruwa da aka ce ki tanada sai ki raba ruwan nan biyu wani ki jika yis wani ki jika tsamiya idan kika jika su to za ki zo wannan garin naki ki ɗauko shi sai ki balbaɗa wannan gishiri idan kika zuba wannan gishiri za ki motsa garin da shi in kika motse shi sai ki kawo ruwan tsamiyarki da ruwan yis ɗinki da su zaki wannan kwabin fankaso idan kika kwaɓa shi kika juya kika juya kika juya amma kwabin shi kada ya kai na fanke kuma zai dan fi kada ya kai kuma na zai dan fi na alkubus zaki yi shi dai tsaka tsakiya haka idan kika idan kika gama zaki rufe shi zaki samu roba ki mai kyau in ka samu roba ki mai kyau mai marfi zaki zaki rufe ta za ki sa shi ko inda zafi zai bige shi ko rana zuwa minti talatin ko arba'in in ya taso za ki ɗuwa gida za ki ɗauko wannan ƙullu naki idan kika ɗauko wannan ƙullu naki za ki ƙara motsa shi idan kika ƙara motsa shi lokacin nan ya tashi za ki ɗauko manki uwar gida idan ta ɗauko manta ta aza shi a wuta to idan uwar gida ta tanaji man idan ta tanaji man ta aza shi a wuta sai ki dan yayyanka man ki albasa idan kika yanka albasa to uwar gida za ki tanaji mara mara irin ta da ta kwariya to maran nan wannan kullun haka zaki ki dinga ebo shi sai ki shafa ma marar ki ruwa da mai a bayanta sai ki dinga sa ma mai ki dinga ebo kullun nan kina sanya shi a maran nan kina bubbuda shi idan kika bubbuda shi daga tsakiyan kuma sai ki danyi round kamar na donut to sai ke ki idan kika yi wannan round din sai ki dauko shi idan man ki yi zafi sai ki birkita ta haka da kin birkita ta kika tako sako shi wurin mai din za ki ga yana sakowa ma zai saki kanshi sai shiga cikin mai in kuma da hannu za ki za ki dauko za ki wanke hannunki sannan sai ki dinga ebo shi da hannu haka kina dinga bubbuda shi kina sanyawa a mai to uwar gida haka za ki ga fankasinki ya yi bai yin minti uku a cikin mai zaki ka fankasin ki yayi in yayi zaki juya shi zai yi brown sai ki kwashe abin ki uwar ki samu kula ki ne tsafta sai ki sa zaki iya sa ko tishu a kasan kulaki ko takarda duk wadda uwar gida ta sa ta yi in kika tsamo shi daga mai zaki sa shi a kasko ya dan tsane idan man ya tsane uwar gida za ta maida ta a kula idan ta mai maida abinta a kula za ki rai abinki to uwar gida fankasu kenan ana cin shi da miyar ganye. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari da wadda ta daidaita mana sauti ta kuma haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.